assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na laraba 28 ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1436 daidai da 14 ga watan julai shekara ta 2015 a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alaljada wallafan fadilati sheikh a daktar abdulsalam bin salim as-suhaimi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba a ci gaba da karatun wannan littafi mun kwana ne inda Malam ya ɗauko bayanai dangane da wasu daga cikin ƙungiyoyi wanda waɗannan ƙungiyoyi suna danganta kansu zuwa ga wannan da'awa na salafiya a wani lokaci kuma ba su ne ke danganta kan nasu ba mutane ne suke jin zantuttukansu da wani lokaci fatoyinsu kaman yi kama da da'awa ko kuma manhaji na salafiyanci ganin gaskiya sai Malam ya ce in Kano. yukhalifuna fi kasirin min al-aqidati wal manhaj idan ka kalli irin waɗannan jama'a da irin waɗannan ƙungiyoyi nasu sai ga kai tsaye sun saba ma aqidan salafiyanci da kuma manhaji na salafiyanci da ko bayan da za a yi kawai dan an yi kama kuma kawai sai a ɗauko yanayi sai a zo sai a jona wannan ba daidai ba ne allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu Mala ya ci gaba da cewa bal kad ya takallamu ba'dhum bismis salafiyya har ma akan samu wasu daga cikin irin waɗancan jama'at alhazbiya, mabiya ƙungiyoyi da sauransu da yawa za ka ji suna maganganu suna danganta kansu da sunan salafiyya wahum laisu kadhalik Mala ya ce alhali kuma su ba 'yan ba ne. da yawa sun shiga cikin wannan da'awa sun baza riga suna kururuwa da cewa su 'yan salafiya ne in ka ji maganganun bakinsu da ayyukansu da abin da ake hasashe dangane da kudurinsu na zuci sai ga sun fi kama da waɗancan 'yan bidiyo'i waɗanda suka saba ma wannan tafiya kai tsaye Malam yake cewa wahum laisu kadhalik mimma ja'ala al-amr yatalabbasu ala al-kasirin ala al nas irin wannan abu ya sa ya ruɗa da yawa daga cikin mutane allazina qad takhfa alaihim al wanda haƙiƙanin al'amari na ire-iren waɗannan ƙungiyoyi da irin waɗancan jama'at yakan ɓoye gare su ba sa iya gano gaskiya su tantance ta zannan minhum anna hazil jama'at a zatansu irin waɗannan ƙungiyoyi da kullum za ka ji suna ihun sunna sunna sunna sunna sunna salafiyya su waɗancan mutane suna zaton waɗancan ma'ayin salafiyya ne au alal fikar wahabi ko kuma suna da tunani irin na wahabiyawa kama ya halu lil ba'adi tasmiyati habi zalika kamar yadda wasu daga cikin mutane suke kuskuren kiran salafiyanci sai su rika cewa yan wahabiyya kun gano wannan da kyau ko da yawa za ga kungiyoyi irin wannan wanda ba su da alaka da wannan manhaji kwata-kwata amma a lokaci daya suna ma kansu kirari da cewa su 'yan salafiya ne kuma waɗanda ba su da ilimi ba san hakikanin wannan manhaji ɗin ba to haka za su ruɗe a ci gaba da ruɗansu ana sa cikin ruɗani da cewa ai waɗancan jama'an ma 'yan salafiya ne ga su ma suna faɗi da bakinsu idan ka matsa bincike sai ga aƙida ce irin ta khawarij aƙida ce ta mutazilianci aƙida ce na jabariyanci da sauran tarkace na ɓanna suka ɗauko suna yi kuma sai ka gansu a mimbarori na salafiyanci gansu a kujeru na salafiyanci ka gansu da komi da danganta kai amma ba su da alaƙa da shi kwata-kwata jama'a sau da ba su ma iya manhajin ba ba su ma san shi ba mafi yawancinsu neman abun duniya ne ma ya matsar da su cikin wannan manhaji ɗin kawai dai ana yi ne don a rayu amma ba don an san shi ba kuma ba don an nufi a zo a sani ba sai don neman yadda za a rayu ne kadai ya kawo da yawa daga cikin suke matsan wannan manhajin ba cewa nake a cikin wannan manhaji na salafiyanci ana daukan dukiya ko mukami ko wani alheri ana ba mutane ba mai yiwa a inda ake da'awar kila zai kasa kayan saidawan shi kuma ana siyicin da mutane suna taruwa wajen sallah ko suna taruwa wajen wa'azi ko suna taruwa wajen tarurrukansu to kaga za a zo ana mai ciniki a lokaci ɗaya sai ka je na cewa shi ɗan salafiya ne amma hau bai fasan manhajin ba kun gano wannan da kyau ko ko misali wajen waje ne mai faɗi waje ne mai albarka da alkhairai ana ɗiban ma'aikata da suke aikace-aikace a wajen ana biyan su to shi an ɗauko shi a matsayin ma'aikaci zo ka aiki a biya ka yana nan a hankali saboda jin daɗin waje shi ma sai ya rika cewa shi ma ɗan salafiya ne kun gani in ka ji maganin shi ko ga aikin shi ko ga rayuwan shi da komai sai ga bai da alaka da manhajin a kusa ko a nesa Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin shi sa malai yake cewa an rudar da yawa daga cikin mutane ba su fahimci wannan manhaji ba kenan ana da bukatun a zaunar da al'umma a tabbatar an fahimtar da su wannan manhaji sun fahimce shi fahimta kyakkyawa Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin ma da cewa innaka la ta'ajabu mimman yusammi mil jamaat al-hizbiyya bil jama'at salafiyya al-jihadiyya mala yace lalle kai dinnan mamaki zai kama ka dangane da kiran da ake ma irin waɗancan ƙungiyoyi da suka tattara suna wasu harka nasu can daban da cewa wai jama'atu salafiyya aljihadiyya waɗancan jama'a ne na salafiyanci waɗanda suke kira zuwa ga jihadi yana daga cin abin da ke ƙarƙashin manhajin salafiyanci da suke kiran shi da bida'a ba a kafa ƙungiya da sunan wai ƙungiyar jihadi kun gano wannan da kyau ko wannan bida'a ne saboda manzon Allah shi ko sahabbai ba su taba kafa wata kungiya da sunan wannan kungiyar ita an yi ta domin jihadi bane ba wannan zan Allah da awa yake yi wa'azi yake yi karantarwa yake yi ya zo da alkhairi ne na kokarin tallata wa jama'a ana karba ana karba sai suka ce ba sai yi ba kun gano wannan da kyau ko to shine sai ya tsaya sai aka yi jihadi sai aka ci gaba da asalin aikin amma ba wata kungiya kafaffa wacce aka kafa ta wai sunan wannan kungiyar kungiyar jihadi ko su jama'a da suka ware kan suke zuwa dazuka suke training wai da sunan wai su waɗannan 'yan jama'atul jihadi ne ba wannan kuma ba salafiyanci ba ne wannan kun gano wannan da kyau ku a salafiyanci ba a horar da wasu mutane wasu waɗannan an horar da su ne wa duk wanda ya yi yunƙuro bige shi hawar jawa ke waɗannan abubuwan har ka ji wasu suna bugun gije suna cewa wasu an yi su ne saboda kare da'awa me yake na kare da'awa shi kare da'awa kai karatun da'awan shine ka kare da'awar misali da Allah madaukin sarki ce zai tsare alkur'ani zai tsare alkur'ani da yan banga da yan daba da masu tsiwa da marasa kunya shine waɗanda suka tsaya suka haddace wannan alkur'ani suke fassara shi ga al'umma suke aiki da shi wannan shine tsare alkur'ani kun gano wannan da kyau ko haka duk wata kujera na wani malami kowane ne ba za a tara wannan kujera da hayaniya da hargowa da zagi da rashin mutunci da rashin da'a ba sai dai a tsare ta da me da karantarwa da ilimin da shi malamin ya kafa in ko ba a yi wannan ba to cin amana na farko inda ya fara kenan bayan da za a samu wani jahili ko wani mara mutunci ya zo ce wai da hayaniya ne wai za a kara da'awar musulunci da hayaniya a ina ke ruwan shirma a ina jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da ke ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai malai ce wa kaifa takunu salafiyya ta ya za a waye gada ce irin waɗancan yan kungiyoyi da irin waɗancan jama'o'i da suke tattaruwa mashirmanta wanda basu ma san abin da ake ce ma da'awan salafiyya ba har za a iya danganta zuwa ga salafiyanci kun gano wannan da ke ku za ka ce akwai salafiyyatul da'awa akwai salafiyatul jihad wasu 'yan salafiyatul da'awa su ne waɗanda suke zama karantarwa kawai suke ana karatu ana aiki ana karatu ana aiki wa waɗannan su ne salafiyatul da'awa akwai kuma 'yan salafiyatul jihad su kuma kawai kashe mutane ne aikinsu kun gano wanda da ke ku da ta tashin tashin na da ta zaune tsaye to waɗannan ba a ce masa salafiya sai da ce masa khawarij kawai an gano wannan da ke ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin malai ce wahiyya mukhalifatun laha fil aqidatu wal manhaj su waɗancan aljama'at as-salafiyatul jihad to su wadannan sun saba ma aqida da manhaji na salafiyanci tamaman ba masu da alaka kwata-kwata kun gano wannan da kyau ku ka san su mutane suna ɗauka wai daga inda ka fito ne sunan zai ta binka yanzu duk ɗan arewa ana ganin shi a matsayin hausa fulani ne ku ko da zai je shekar ɗari a kudu har yanzu yana a matsayin shi na ne a wasu fulani to haka suka dauki wai addini in dama misali abokanka 'yan salafiya ne kuna tare kuna zuwa masallaci dai kuna sallah ko shi gina wasu su ne tabinka alhali kai kuma ka je ka shiga sufanci ko ka shiga hawarijanci ko ka shiga motazilanci ko ka shiga rafizanci wasu ne sai tabinka dama waɗannan miyagun aƙidu ya ake samunsu kun gano wannan da kyau ko ahalin sunna ne in bai karatu ba kuma yana da zafin kishin addini to wannan shi ke kai shi zuwa ga hawarijanci da kishin addini ga ba ilimin da zai regulatin wannan kishin addinin kawai sai fitan kafa sai a same shi tare da hawarijawa sannan ahalisun na in ya zama mai sassauci ga kuma kishin addini to a daidai wannan lokaci sai a same shi ya fada ajin murji'anci ahalus sunan da yake saffa saffa kun gano wannan da kyau ku yana tsaka tsakiya wanda komi yi balance ba inda a karkata zafi ko sanyi duka to shi kuma wannan in yana da wadataccen ilimi da zai seta waɗannan abubuwan gaba ɗaya shi ne ke zama ahalus sunna salafi kun gano wannan da kyau ku to amma gaba ɗaya ba sa fahimtar wannan za ga yaro kawai ya taso da zafin kai ya taso da tsiwa ya taso da rashin mutunci to cin da yana tare a cikin da'awar kila yana zuwa masallaci ana biya karatu yana dan zama yana ji an ji sai gaji ji shi ma ya aru sunan ya ce shi ma menene shi salafiya ne alhali ayyukan shi da maganganun shi da komi nashi na khawarijawa ne an gane wannan da kyau ko shi sa dole ne ku tsaya ku rika tantancewa ba kawai daga mutum ya ɗage wanda za ce salafiya daga ya saki gemu salafiya ashe in ka je kasar larabawa za ka yi ta ganin makaɗa kana ce masu salafiya sau za ga makaɗi ne da doguwar riga jallabiya nan ko mai sa ta sewa sai liman liman ne ke saka ta sanar gan shi da gemu lafiyayye ma sha Allah su a can gemu a wajensa al'ada ne mu ne a nan gemu yake simbol na me na addini za a gan shi ya ɗage wannan shi sau da dama yanzu ɗage wando a wajen gayin nan sai fa ka tsaya ka tantance sunan yake ko ko na kwaikwai wani an ne a yamma kun gano wannan nake ku to su ma haka suke a can ba ka fahimtar waɗannan abubuwa. shi sa dole ne jama'a sai kun yi kaffa kaffa sai kun yi taka tsantsan akan maganan baki da kuma ayyukan gabbai da za ga wasu na yi kuna danganta zuwa ga wannan da'awa din ba kowa ne yake cin wannan da'awar ba har wanda za ga suna kazallaha gaba gaba da za a zo a yi maka li'rabin su za a ne cewa ba su da alaka sai dan dama dai an makale ne dan a ci abinci Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu shine sai mala ya ce a'a wa kaifa takunu jihadiyya a'a ya za a ce wai wasu jama'a wai jama'an jihadi wal ma'ana shar'i as-sahih lil jihad in ga kallin ma'ana na shari'a ingantacce da alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata suka tsara suka fayyace dangane da abin da ya shafi jihadi in ka bi wannan dalla-dalla malice muntafin an hazil jama'at gaba ɗaya ba sabon wannan ƙa'ida na jihadi duka a jihadi ba a taɓa yara ba a taɓa mata ba a taba tsoffi ba a taba malaman kiristoci da wajen ibada baki da ba inda aka ce a ji a fada garin musulmi don ana ganin ana da saɓanin fahimta da su a kone gidajensu a kone kasuwanninsu a kone makarantunsu a kone duk wani tattalin arziki da gonakinsu duk abin banka masu wuta don sun saba ma tunani da manufanka ku gano wannan da kyau wannan kuma ana yi ne duk da sunan me da sunan jihadi wanda ake sashi wannan abin ba a zauna an karantar da shi ma'ana shar'i as-sahih lil jihad menene hakikanin ma'ana na shari'a ingantacce ganin da me ake ce ma jihadi ba kaje ka kama matan aure wanda mijinta musulmi ne wai kace ka kama bursunan yaki kalaba za ka gano ne da kyau ku nan ne za ka je ka samu asalin arna su ma kafin ka ce za ka afka masu da jihadi sai kawo matakan jihadin nan duk wannan babu fa kawai za a faɗo gari ne mutane ala gaflatin min ahaliha gari duk an rabkana kawai a shaidai mutum ya ji wuta ya fito da gudu kuma ya ji wani wutan to duk wannan da fa sunan jihadi yake yin shi duka jihadi to ne sai ma to ya jihadi Ma'anin jihadin na hakika a shari'ance an saba mashi li'adami tawaffir shurud as-sahih lil jihad Za ga sun daga makami kan mutane amma fa sharuɗa ingantattun sharuɗa na jihadi ba su tabbata ba fi hadhil jama'at a cikin waɗannan ƙungiyoyi da waɗannan jamo'i baki ɗaya ƙa'ida na jihadin da ya zo babu ko ɗaya a cikin wannan harkar kawai da ka yake yi to kuma kana cewa wannan ba daidai bane sai ce a'a an gafarta malam a daina kore jama'a kore jama'a in baka kore su anan ba sa kore ka a ka shiga wuta yi mun gano wannan da kyau ko sa ja maka matsala ai Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala ce wa innal ibrata hiya bil haqa'iq wal ma'ani la bil alfazi wal musammayat a hakikanin gaskiya abin da ya kamata a tsaya a lura da shi shine haƙa'iq hakikanin al'amura da suke da kuma ma'anoni na ya abin yake gudana ala ce ba wai lafazin bakin mutum ba ko kuma sunan da ya sa makan shi don da yawa da me suke kafa hujja suna kafa hujja ne da maganganun baki muni in salafiya a manhajinmu na salafiyanci muni kaza wannan musamman ya ci ne kawai alfaz ne kawai mutum yake faɗi amma ka kalli aikin shi mun gano wani da ke ku ka gama ina salafiyanci yake nan. ba inda a salafiyanci aka ba wani mutum dama ya ba da umarni a ɗauki doka a hannu har ya kai ga a zubar da jinin musulmi ba inda a salafiyanci akwai wannan da wanda yake wannan kuma har yaushe ma salafiyanci ne wannan a ina ne a salafiyanci yake inda ba salafiyancin nan ba koya mana aka yi ba manhajin nan inda kuma kawai tsintan shi muka yi a titi kawai inda kowa yake bi kawai shi ke nemo ma'in kidan ka na ju a ci gaba da zanga zanga tare da mu nan sai a ce to ai eh, salafin jini shi sa kowa ya tsaya ya natsu sa wannan manhaji ko duk yanda kike da kazallaha to za a rage ma batirin ka caji dan ya zama yayi daidai wa daida don kaga in batiri ya caji da yawa to wannan daidai yake da me ya ce tayan mota ka cika ta iskan yi mata yawa me za ta rika ma kana tafiya ba ɗalla ba shi ne irin waɗannan mutanen suke mutum an riga an gan mai caji ya zama overcharge to shi ne sai ga inda ba ya bi 'ya'yan mutane na bugu ba bayan da za a yi matsala salafiyanci a gan shi karara overcharge aka yi mashi ka bar shi ko ba ka yi mai komi ba ɗayan biyu ko kun gano wannan da kyau ko ko dai motar ta ɓaci gabobinta su saki ko kuma tayin yi mai yake an zauna lafiya don dole sai ɗaya ya faru kawai don an yi cajin kuma an ɓame bakin ba inda iskan zai fita an gane wannan to shine yanzu muke ƙoƙarin waɗanda ba a riga an yi masu irin wancan caji na hawarijanci ba to a ɗora su a bisa turba na ƙwarai a wannan tafiyan za ka zo ka ji a bisa ƙa'idar salafiyanci ba yadda za a yi na ƙasa ya rena na sama ballantana na ƙasa ya zagi na sama ba wannan kwata-kwata cikin salafiyanci ba wannan kaga mutum yana zagi irin na maguzawa bayan annabi yana cewa mu ba mumini baya la'ana mumini baya zagi mumini baya irin wannan kalmomi na maguzanci duk mumini baya yi to mutumin da bai zama mumini ba ta yaya kuma zaka danganta shi da muminai ta yaya ya ka gano wani a cikin salafiyanci bayan da za a haɗa gaba tsakanin mutane a waye gari waɗannan na ƙin wannan waɗannan na ƙin waɗancan waɗannan na kaza a salafiyanci a babu wannan don na gan shi da wannan kai da za ka ji sunan shi a gaba gano wannan ta ma mala ai mun ga kuna tare ai mun ga kaza kaza kaza a'a ai akwai salafiya mun zo mu sha jini akwai kaska kenan rabi ki sha jini to da dai kullun ana ganin su a raba a raba a rabe to kawai sai dai a sai baji a liƙa don mu mun bono wajen kar a ce ba mu ba ne amma manufan da ya kawo da za a janye wannan manufa a ce ba ta ku za a ga sunansu na gaskiya ya bayyana kun gano wannan da kyau ku a ce wannan inda ake samun dan abun masarufin a ce an dakatar a ce zo ka yi don Allah in wata ya kare a yi maka addu'a a yi ma'annabar salati a ce a tafi gida a cigaba da aiki to lokacin ne za ga sunan mutum da bajin shi ya bayyana na hakika an gane wannan da kyau ko to kuma ko nauta shi da ne ya kamata a jarraba haka ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin <laughs> to shine sai mala yake cewa liza to da wannan ne yajibu a at-tanabbuhi lil khalti wat tadlil al mawjud fil sahat al islamiyyah al da irin waɗannan abubuwa na sojan gona da ake ma'addini ya zama wajibi a faɗaku lilhalti na irin wake da shinkafa da ake yi wata dalil da ƙoƙarin ɓatar da al'umma almaujud fi sahatul islamiyyatul yau a fagen musulunci a yau wasu za su shigo cin abin bagazan bagazan bagazan sun na masu kowa iyawa yau ya shigo yau ne kuma shine mai jawabi na ƙarshe ko gano wannan da kyau ko to irin waɗannan sun kawo rudani da batar da mutane a cikin addinin musulunci kuma babu wani wanda zai ce abin da suke ba daidai ba ne domin sun fi kowa surutu da makaru an gane wannan da kyau ku malam wai kaga mutum ya zauna ya faɗi magana shi fa ya san maganar ƙarya ne ba wallahi al'adun ya san karya ne amma ya fimfiris wai ɗauka gaskiya ne kuma a cikin tafiya haka a matsayin gaskiya ke faɗi gaskiya ne gaskiya yake faɗi kuma har yanzu kuma a cikin manhaji yake har yau wannan ma manhaji ne sai ka ce kawai al'umma ba san me manhajin ba kaga yanzu malai na wannan magana kai ka ce a garin ne yake kun ga wannan ne ku kai ka ce dan nan ne kuma yanzu malamai na gaskiya sai su shiru su ki bayyana mutane hakikanin yadda al'amari yake kisa irin wannan bobon rodo da ake yi ko to dole ne al'umma su fahimci yadda tsari yake a zo a hau kan tsari na hakika don a gudu tare a tsira tare Allah tsare mana imaninmu waya jibul amala ala tasbiyatul islam min man ma ulhika bihi ma ce to da wannan ne ya zama wajibi a zuwa tsabtace musulunci don gane da abubuwan da aka liƙa mu musuluncin ma laysa minhu ga abin da san bai cikin musuluncin wa tarbiyatin nash'il muslim alal islamil haq kuma zo a tarbiyyanci musulmi masu tasowa young generation na musulmi akan musulunci na gaskiya mustaqa, wanda aka tsatsafo shi min nabagis safe daga mabubbuga wanda yake gare-gare wanda shine alkitabu wa sunna kitabullahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana za tarbiyyar mutane shi za ka gama gangan da suke faɗi gaba ɗaya bai ma da alaƙa da ni? da dawon salafiyanci wai mutum wai ba zai ce Allah ya ce annabi ya ce ba wai kullum yana nan yana cewa ba haka ba ne ya ce mana ba saboda in ka ce mai ya zo da aya ko hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai ba zai iya ba kun gano wannan saboda bai ma san ayan ba duk abin da barazana ba ake ba ba ma harkansu ba ne ayoyin nan da hadisan nan da binciken menene salaf din suka fassara waɗannan abubuwan wallahi al'azim ban san shi ba kawai dai ana kara ne kun fahimci wannan da kyau ku kara ce in ba haka ba mutumin da ake sa ran ya je zo da alkur'ani ya zo da hadisi ya fassara da fassara annabi da sahabbai ya fage yana cewa mu ba haka malai ya ce mana kuma shi malamin nan har ya koma ga Allah fada ya ma yake da wannan yanzu misali mabiyin malam abubakar mahmudu gumi wanda ya fahimci da'awar malam kuma gobe ana ce mashi allah ya ce annabi ya ce kuma yana ce mu ba haka malam gumi ce mana kaga wannan ba mabiyin gumi bane akwai dai abin da yake nema ya makala jikin shi dawa da gumi sau da gumin nan kullum mun je na cewa karatun hadisi da aiki da shi shi ne zaman lafiya yanzu ba za mu kafa hujja da maganar malam ba ye zo ka nuna mana wannan a cikin salafiyanci to simple ai ba ba fada fa shi wannan manhajin ba fada duk wanda ya zo da wani bayani kawai sai a ce me nuna mana bayyinu lana rijalakum kawai mutum ya zo mana da kara gade na magana kuma mutun ya ce wai an ce sai ka ce a ina aka ce sai ce duk jama'a ba ku taba ji ba wai isnadin kenan wai ba ku taba ji ba <laughs> kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ba lahira da an cuci gaskiya su kuma jahilai zai ce mun taba ji to shi jahili dama ana ana ana lissafi da shi ne a'a to shi zirke yaya ya faru da shi ba irin wannan ba ne, da wani lan'ara ya ce me wannan ya ce nu'ara ce ya ce duba da kyau haka ake nu'ara ce ara ce haka ake ra to sai haka gaito jahilai kule ko ku gani yanzu wannan bai kama da tsayen wata daren fari ba sai jahilai suka ce ya yi zaka ce malami uban malamai ya ce dukume a tiri aka kori malamin Allah ka bar iblis an yi wannan ko ba ba to irin wannan ne wasu a ce wadda Allah jijje ba ku taba ji ba su kuma jahilai wasu ne wai alkitabu sunna yanzu sai ce wai eh mun taba ji to ba gashi ba to wannan shi zai zama addinin da za a bi wai a musulunci kuma duk wannan wai ana da sunan me ko da sunan salafiyanci wannan ko na rantse da Allah ɗariƙanci ne wallahi sufanci ne tsaban sufanci yanzu kalli ɗan shi'a kullum bai baka taɓa jin ɗan shi'a ce maka Allah ya ce ko annabi ya ce me ke cewa malam ya ce ka haji jawabin da malam yau la ila illallah Adin mai neman gaskiya zai gamsu to me ya ce wa'ai ya ba da labarin wani bakin dutse ne fa <laughs> gano da kyau da wasu ƙananan mutane suke hawa suke sauka shikenan aka bada cewa ai waɗannan ƙananan mutane akwai alheri tare da su to shikenan eh to me ka fa'idanci da shi kai yanzu ka zama ƙaramin mutum kai ma ka je ka hau don ka zama mai alheri ko ku cin da dutsen garin ku shi fari ne ku je ku sai bakin fenci ku yi mashi me ka fa'idanci da shi amma an cewa malam ya ce kai maganan nan ta shige mu ai ba ga kuka yake ta yi ba kun ga dama ne <laughs> Don kun ga nan da kyau ko hmm. Allah ka shirya da mu to shine sai mala yake cewa waif ka fahimi salafil umma kuma za a yi wannan ne a bisa fahimtar magabatan al'ummar nan wa zaud an hada din da kuma kokarin kariya da tsaro da tare wannan addini daga fadawa hadari wa izharihi bil mazhar lahiqa bihi sannan a bayyanar da musuluncin da bayani da kuma yanayi da sura wanda ya dace da shi musuluncin ba za da musulunci kawai don wai tunanin wani wa haka yake wa yayi wannan fahimta da shi ganza ce to ai wani ai kaza ne wai sai a mai mukami yanzu yanzu nan a cikin musulunci dan yanzu a musulunci kowa shugaba ne an gano wannan da kyau ko wai a haka zai addini kuma duk wannan abun ba in ka bibiye masu waɗannan abubuwan kawai kashin gwaguya ake ma yau da za ce kai tashi mai kwaɗai shikenan fa an yi maganin wancan abubuwan gaba ɗaya sai musulmi zauna lafiya yasa ya zama lalle ya zama wajibi ku tsaya ku san menene salafiyancin kaga dai yanzu wannan jama'at aljama'a alhizbiyya aljihadiyyan nan gaba dai ba su da alaka da muku to ware wasu yan daba a ce waɗannan yan daba wai an girke su ne wai saboda kokarin wai kare addini wannan salafiyanci ne ko ko khawarijanci to kuma da lissafi duk irin duk inda kaje kaga irin waɗannan ko da za ka ɗauki wannan littafin kace to zo sarkin kare addini zo zo zo zo zo wani kai sauka hawa ka biya wannan ah, mu mu aje mu ne kawai marka cin uba mutane a musuluncin a musuluncin da qur'ani ya ce wa ƙulunin nasi to shi ya ku ci uba mutane a cikin adini? ina udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izil hasana ina yake duk wannan sai a aje kawai saboda ra'ayin wasu dama can sun gina akan ta'addanci ne, to shine suke son su shigo da wannan ta'addancin sai su mai da shi shi ma musulunci ne kai zo da iskancin ka dama ka saba zagin yan ungongo ku eh to yanzu kana da mu eh to zo ci gaba da zagin mutane anan shi ma salafiyanci ne wani zo ka saba a baka kudin mutane kana sana'a ka danne eh ana rigima da kai eh, to ka kai da waɗannan mutane eto zo zo zo zo ci gaba da danna waɗannan kudin an taba ka shi ma salafiyanci ne kowane ɗan iska an ce ɗauko iskancin shi shigo da shi in ka ce ba daidai ba ne sai a ce wa baka fahimci salafiyanci ba in dai wannan ne salafiyanci ko to ba za mu yi ba wannan dai gantakan da ake da wannan iskancin da fitan kafa da ake in dai wannan shine salafiyanci to ba ma ciki to za ku ji madaran salafiyanci jama'a shi yasa duk wanda bai iya ba sai a kada mashi masu gudu su gudu in ka san kai bid'a ka gudu in ko kai sake maritsa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum